Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi Nijar al'amuran ci gaba suna ci gaba da gudana. Wani abu muke tafa da shi rahoto zazzafa ƙarƙashin wato shugaba Muhammadu Bazum an fitar da wasu lambobin wayoyi waɗanda mutane za su ringa kira domin idan sun ga ɓarna su tura da wannan saƙo na ɓarnar a duk inda ake aikatawa jami'ai za su je. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke dauke da shi, kamar yadda za ku ji yanda shirin ya gabata da lambobin wayar da za a baku a Nijar din idan kun ga ana cin hanci ko kuma wani abu ya balle na rigima da dai sauransu dukkan abin da bai dace ba za ku iya kira lambar duba da ci gaba da ake so a kawo a kasar Ku saurara dai ku ji abin da ake faɗa a dangane da wannan abu. sashen kungiyar Turnon Lafash a jamhuriyar Nijar ne ta hanyar ofishinta mai kula da tattara bayanai da ake kira Maison du Citoyen ya bullo da wannan sabon tsari da ke hangen baiwa 'yan kasar damar gabatar da korafe-korafe a duk lokacin da suka gano aikata abubuwan asha kamar yadda shugaban kungiyar Michael Zodi ya yi min karin bayani. Kun san cikin hali da muke akwai halaye da wanda ba su da kyau kamar kin hanki da rashuwa mutane suna kuka da wannan shi yake hana kasa ya ci gaba kowane dan kasa da ya gani akwai wadannan abubuwa yana iya kiran mu ya kusanta mu ai nan an yi hakan ga an yi hakan ga yankin dan adam ma muna bisan shi eh, mutane suna nan cikin karkara ba su gane yankin dan adam in akwai matsala in sun kira mu za mu dauka wannan kukansu sai mu ta yi wajen institution da aka kai mishi commission national de droit de l'homme ba idan layin wayar da aka yi tanadi domin masu fatan kira cibiyar ta maison du citoyen ta keɓe wasu hanyoyi na daban don tattara hotuna da muryoyin masu son fallasa bayanai in ji habibu hadi eh, lambobin wayan su ne ana so a kira saba'in talatin da takwas talatin da takwas da uku wanda ke da kuka abin da ya shayi kan haƙƙin ɗan adam da zamantakewa da demokrasiya da cin hanci da rashawa a kawo kuka mu za mu ɗauki matakan da ya kamata akwai lamba ta whatsapp ko an ga abin da bai kamata ba a ɗauko hoto a turo mana magani don mu shaida ko an ji wani abin da bai shi ba a turo mana don mu shi don mu shaida tana yiwa bidiyo te tana yiwa audio ne mana abu don dai mu da ke yan gwagwarmaya magani abin inda gaske ne in ya faru nimiran wasafin ne. tara tara sifili hudu biyar uku biyar uku kungiyar ta tanadi gogaggun masanan doka masu alhakin bin diddigin kararrakin jama'a don kai irin waɗannan maganganu a gaban kotu akwai hukumomi kamar halsiya kamar wane ne wane ne suke kokowa da kin hanki da shuwa kas in sun yi takardu ba wai za su kai ku koci ne ba a'a sai a ajiye wajen hadan shugaban kasa shine zai zabe wanda zai kai gaban koci amma mu ne muka samu abu ba mu shira kowa koci za mu je ko ina za mu je insha Allah masu ilimin nan za su diba hanyoyi da za mu dauka tun dai muna da lauyoyin mu da suke aiki rashin gabatar da rahotannin binciken zargin almundahana ko cin hanci da makamantansu a gaban shari'a ko jan kafar da ake fuskanta wajen ɗaukar matakan hukunta waɗanda aka kama da laifin aikata ba daidai ba saboda dalilan siyasa na daga cikin matsalolin da kungiyoyin fararen kula ke korafi a kansu a nan Nijar yayin da mahukuntan kasar ke ikirarin cewa suna da kyakkyawar niyyar yaƙi da miyagun ɗabi'un da ke yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka. To kamar yadda kuka saurara babu shakka sai dai mu wa shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum Allah ya saka masa da alheri duba da irin ci gaba da yake kawa a wannan ƙasa ta Nijar. Babu shakka mutanen Nijar sai dai ku yi son barka domin kuwa kun yi zaɓin shugaba adali na gari wato shugaban ƙasa Muhammadu Bazum. A cikin abubuwan da yake kawowa na ci gaba babu shakka wannan hanya da aka bullo da ita na wato samar da lambar wayoyin kota kwana wanda za a ringa kira da zarar ɗan ƙasa ka ga barna to kai gaggawar kirar wannan lamba domin ka sanar da jami'ai cewar abu kaza yana faruwa a guri kaza. Haka zalika kamar yadda aka bada lambar waya ta WhatsApp wanda idan ma bidiyo ne ka gani ka ɗauka za ka iya aike shi zuwa wannan wato lamba ta waya ta WhatsApp domin waɗannan jami'ai su ga bidiyon su ga abin da yake faruwa. Dukkan wanda aka kama da laifi idan aka ga bidiyon za a bi sa domin a kamo shi. Haka zalika idan kuka aike da dukkan abin da yake faruwa wato ta waɗannan lambobi, wannan zai taimaka wajen ci da ƙasa gaba wajen kuma magance dukkan wasu abubuwa da suke faruwa waɗanda bai dace ba a cikin ƙasar ta Nijar. Babu shakka dukkan wata ƙasa da kuka ga ta ci gaba, to fa bacin shugabanninta suna yin ƙoƙari wajen kawo ci gaba, to dole su ma 'yan ƙasa sai sun ba da amanna kuma sun taimaka wajen ci da ƙasar gaba. wajen dukkan magance al'amuran da ba su da kyau a cikin ƙasar da bata garin da suke cikin ƙasa to dole sai 'yan ƙasa sun dafa wajen gudanar da dukkan waɗannan al'amura kada ka sake ka ga ana aikata barna a cikin ka ba ka yi wato gaggawar sanar da hukuma ba domin wannan al'amari idan kana ganin cewar ba a kanka yake ba to tafi tafi idan ya haifar da barna to zai shafe ka da kana cikin ƙasa ya kamata dukkan wani ɗan ƙasa ya zama mai kishin ƙasarsa domin kishin ƙasa shine abun da zai kawo wa ci gaba da ƙasa. Shugaban ƙasa Muhammadu Bazum babu shakka yana iyaka sa tun daga lokacin da ya hau wannan karagar shugabancin ƙasar Nijar. Babu shakka yake kawo al'amura waɗanda za su kawo wa ƙasar ci gaba. Kawo yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ya aiwatar da al'amura daban-daban waɗanda 'yan Nijar babu shakka za su amfana da su kuma wani abu da yake ƙara faranta wa 'yan ƙasar rai shine duba da dai shugaban ƙasa alhaji muhammadu bazum shugaban ƙasa ne tun kan ya hau jajirtacce ne kuma shahararren mai kuɗi amma wato wannan bai hana shi wato ya ringa shiga cikin al'ummar ƙasarsa ba kamar yadda rahoto ya fita shugaban ƙasa muhammadu bazum ya je filin kwallo da shi aka kalli wasan da ya gabata har aka ɗauki kofi kuma ya gaggesa da wato 'yan kwallon haka zalika yana shiga cikin al'umma wato a guraren da suke kuma dukkan wani abu da ya danganci ta'aziyya yana shiga gurare babu shakka shugaban kasa muhammadu bazin mutum ne na mutane babu shakka sai dai a yi masa sambarka kuma a taya shi da addu'a kamar yadda ya ɗauko waɗannan al'amura na cigaba a ƙasar nijar wato ya ci gaba da wanzar da su domin kuwa addu'a ita ce makamin dukkan wani ɗan adam za ka samu mutum yana aiwatar da abubuwa na alheri amma za ka samu idan ba a masa addu'a za ka samu wasu can daban waɗanda za su zo a jikinsa su kautar da tunaninsa ya koma yin abubuwan da ba daidai ba to mu dai muna yi wa wato shugaban ƙasar Nijar ɗin da mutanen Nijar fatan alheri Allah ubangiji ya ƙara haɗa kanmu Najeriya da kuma ƙasar Nijar kasancewar 'yan uwan juna ne aminan juna masu mu daga kowace ƙasa kuke musamman ma mutanen Nijar wannan rahoto don kuma ka yi shi. ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararwa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe amma idan kun taɓa dangwalawa ba sai kun sake ba mun gode